'Yan kwanakin nan masu kuɗi da makiya a cikin karkara ba su da wata faffakawa ko alama sabilin hare-haren 'yan fashi da makami da ke kai salwatar rayukan mutane da dama bayan hare-hare guda uku da suka wakana a waɗansu sassa daban-daban cikin jihar maradi hakan ya sa mala ya gode babban sakatare a fadar gwamna ya tabbatarwa da gidan rediyon amurka haka sun je sun holma mai makiyayi mai shanu dabbobi suka je suka atake to lokacin da shi mai shanun ya kururuwa to waɗanda suka zo taimakon shi cikin su ne aka halbe aka halbe shi ta kai eh, jina-jina ya mutu suka kuma da dabbobi banda wannan ba a yi sati ba gazawa wani gari ana ce mai shi ido basa kasan mutanen kullum ana su umarni zan kawo kuɗi eh, banki suna ajiyewa sai ka taimu cin da miliyan hamsin miliyan miliyan tamanin aji can ma suka yi atak can ma shi ya ce ma wajen ɓarai ne guda biyar to ɓarai nan sanani ne da kaga su suna yawo to kasan bindigogi gare su to kasan wani abu ya faru sai na a gishe kala jiya shi ma da suka tai suka kwalma mm, mai kudin shi bai da rabon a kwanan shi na gaba sai suka tada matar shi ita ce ta to suka halibi to ga wannan abin a sha ɓarai wani bi kasan da mu da Nijeriya eh, kusa da kusa wani. Bahai ba a ce an ba jami'an tsaro kayayyaki isa shi na ce sun don kare lafiyar mutanen dukiyoyinsu. Shugaban kasa Isu Muhammadu President Isu Muhammadu shi na iyakan shi. Kasa abin da ke kawo matsalai abin da ake cewa complice. In sun yi gabas akwai masu ce musu kai jami'an tsaro na wuri kaza. Kaga su su giyo su sata na wurin. Kaje kaje matsalar da ke. Daura da haka kwamitin yaƙi da ɗaukar makamai ba cikin ƙa'ida ba ya shiga baiwa jami'an tsaro na iyakokin difa maraɗi tawa da zandar horo na su kula da makaman aikinsu da kuma binciken masu ɗauki da makami babu izini a tsarin da sai da yawo da kuma tare turai wurin suka ɗauka domin kare lafiyar mutane dukiyoyinsu kuma a tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasashen malam alhassan husaini ne mai ba da horo ga jami'an tsaro shi ina matakan da aka ɗauka kenan matakan da muka nan muna ɗauka mun fara gargaɗi ne muna kiran duka wanda ya san yana da makami bai da izini shi zo da gaugawa ta da hukumomi shi shi mai da bindigan nan don akwai hanyar da aka iya samun bindiga amma ga ka'ida su yi tambaya a yi bincike in izinin kundin da ya ce decree 63 ya ba su izinin su dauki bindiga sai a ba su bindiga ba da ɓoye ba kaga za ku yi da kenan da yan fashi da makamai yan fashi da makami kun san suna aka ce ma orlalwa tambayar da muka yi hulɗa da sozawa da talakawa sun samu ran saman saman su in ka ji ka do in baka ji bari ba hukuma ta takaka yau da gobe ba a zama kullum ana fashi da makami insha Allah taron in so sun kama ka ka taka doka kuma doka za ta bige ka da sandat aibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar.